domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin zuba jari ne ta hanyar kafa bankuna a Arewa. da akan yi nemi zama tarihi tun rushewar jarin bankin Arewa wato Bank of the North. Su kuma 'yan kungiyar Majalisar Matasan Arewa sun gudanar da taro ne a Abuja don bayyana halin da matasa ke ciki a halin yanzu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Da farko ga tsohon akanta Yeriman Muri Alhaji Isa tafi da mafinde da jan hankali kan muhimmancin kafa bankuna a Arewa. Eto eh yanzu kam ai mun gani da gwamnan Kaduna, gwamnan Kogi da gwamnan Zamfara suka kai kara kotu. Mun ga sun sa sunayen bankuna 27 da headquarters nasu. Da muka zara maka duba babu ko ɗaya da yake headquarters a Kano. kofa ne na zuwa mutanen duniya daga ko'ina zuwa najeriya babu banki daya mai hekwata a yola adamawa kenan babu banki daya mai hekwata a maiduguri don haka don allah don annabi me ya mai da mutanen arewa baya a kafa bankuna idan da a ce muna da bankuna na, na duk manya-manyan arewa masu kuɗi masu hikima da ai kukan nan bai kai mu ga yadda muke kuka yanzu ba da muna da yadda za mu bi a gargajiyance kuɗi ya isa duk wanda ke da garken shanu wanda za mu iya ba shi kuɗi mu sai saniyansa ba sai ya sake ta tashi ga kasuwa a wulakanci ba amma yau sai ka tara mutum ɗaya wanda ke da jakan kuɗi ya bi yadda ya samu naira ya zai dubi babban saniya bujumi wanda yake dubu ɗari shida a watan january ya sai shi dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba yadda za mu dole mu sake masa don babu da inda za mu ce mutane musu ba da account number a musu transfer na kuɗi yanzu mutumin da yake yake nan gere kusa da gona na akwai saniya garke ya kai talatin aure ya zai yi kabashi transfer na kuɗi kai mutumin da yake cross a maiduguri ko malam fatori idan taɓa ajiye nuna ya za ka kamar transfer na kuɗi maiduguri da kanta bankuna nawa a gari kamanta local gama irin su abadam irin su eh, bama irin su mangudo wanda yaƙi ya shiga ciki ya fita duk bankuna da suka ci ba sun rufe kai jiya ma na ji ciyaman na madagali gari ne da ya fi shekara 500 da kafuwa local government ne tun kafa local government na 1976 yana magana babu banki a madagali don haka ba hanyar da za a yi transfer na kuɗi a shigar ko a fita wannan ba jaraba ne ga duk wanda ya fito daga borno ba ba jaraba ne ga wanda duk ya fito daga adamawa ba ba jaraba ne gare ni nima nan manomi daga na fito daga taraba ba me hana mu zuba jari mu kafa bankuna muna nan fa muna gani jim ovia ya kafa zenith bank 1990 a gabanmu a kafa zenith bank a mayo gata nan har ta fi da gwamnan central bank me ya same mu wato alhaji isa ba wai lalle sai tsarin nan da aka yi na baya na bankin arewa nan ba inda jihohin arewa ne suka kafa amma daga baya jarinsa ya zo ya rushe kullum aka yi mitin na gwamnoni a kaduna sai su rika kawa batun bankin arewa kamfanin eh, masakar arewa da sauransu a'a kana so masu kuɗi ne na yankin su yi wannan aikin wannan karan ta yi kowane kasuwanci ɗan adam ne ke zama da kunyansa ya da shi don ƙungiya ta taru za a sami mutum guda a cikin ƙungiyar nan kamar gwamnoni sha na arewa za ka sami gwamna ɗaya wanda zai koma ya manta ba da takardun da aka yi a mitin ba za su sake haɗa kai a sake ba da kuɗi ba shi ya kashe bankin arewa ba bankin arewa nan tana da asset ya fi wanda first bank ta kai da shi yawa a najeriya a arewa ba garin da bankin arewa bai da gini ba garin da bai da plot amma dan peters kuɗi dan kankani aka saya aka mallaki wannan dubi headquarters na bankin arewa a kano wani banki ne ke da wani headquarters a lagos ko ibadan ko inugu yake da wannan gini wanda aka sayarwa wani ko wasu haba mu tausaya kanmu mun gode yarima sai makon gobe in Allah ya kai mu madora Majalisar Matasan Arewa ta yi taron manema labaru a Abuja don bayyana damuwa kan halin da matasan yankin Arewa ke ciki. Jakadan zaman lafiya Abdulhamid Dan Bature ne shugaban ƙungiyar, wato Arewa Youth Assembly for Good Leadership. Mu dai abin da muke so mu cimma shine mu gada abin da kakanan mu sadduna suka bar mana irin gwagwarmaya da suka yi da kuma irin ci gaba da suka bar ma arewa. Shi sa mu muke son mu ɗauka inda suka tsaya domin muna gani kamar abubuwan da ba sa tafiya mana daidai mu matasa yanzu yanayin da halin da mu matasa muke ciki muna cikin wani hali ne a ƙasar nan na yanzu nan da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda hankalin mu tashi hankalin iyayen mu ya tashi shi sa muka kira wannan zama ko kuma wannan sanarwa da mu jawo hankalin mutane da kuma hankalin gwamnati yanayin inda kasan ke tafiya ba mu jin daɗi da ka samu a harkan tsaro ya ɓata arewa gaba ɗaya kusan babu ranar da garin Allah da ya waye da ran dan arewa baya tafiya harkar rashin tsaro kuma mun ga kaman amma eh, wannan harkar tsaron din su kai nan eh, kashi ne komai aka sake cewa ba rike shi da kyau ba sun mai da shi abin cash out sun mai da shi wuri ne kawai na a zuwa nema kuɗi mu kuma mu da kura ana nan ana kashe iyayenmu ba ma zuwa gona ba ma zuwa makaranta kuma abin da mu eh, arewa ka san mu da shi muka gada shine makaranta da noma amma yanzu ba ma zuwa saboda 'yan ta'adda sun dame mu kuma su wa'anda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake ganin ya ba su amana ba su tafiyar da abubuwa da kyau kullum mutuwa ake a arewa mu kuma mu matasan arewa ba mu da aiki yi babu komai da ke faruwa shi yasa muke so mu sanar ma duniya akan cewa a misali yanzu kai dan jarida bane magana da kai in ka duba yanayin kuɗin da aka kashe a harkan tsaro a ƙasar nan ba yi shugaban ƙasa a Najeriya da ya kashe kuɗin da shi shugaban ƙasa Muhammadu Janar Muhammadu Buhari ya kashe ba to amma wallahi babu komai kullum wahala ake a arewa in ka lura shi abu nake tun tsarar da mutum akwai abin da ya faru na cikin kwanan nan wanda muna ganin dadda zabe ya zo da mu yi amfani da yawan mu da Allah ya bamu mu zabe shugaba da muke so sai zo kuma dadda zaben na ke kashe mu kisan din ba a daina ba shi sa yanzu muka fito muke magana a misali yanzu in ka duba irin kisa da aka mutane kusan sama da ɗari a Zamfara sai kuma Taraba ni dan jihar Taraba ne ni dan Takun ne Takun local government a Taraba state in ka duba akwai inda aka kashe mutane kusan family ɗaya gidan sarki a mutum biyu a Taraba State. 'Yan ta'adda sun kashe mutane sama da bakwai a wayannan gidan. To wayannan abu shi ya tuntsirar da mu muka ga cewa fa kaman ana amfani da siyasa ne fa a rage yawan arewa. Kuma kuma mu ba mu bari ba. To yanzu vigilante a Katsina kaga duka kusan haka abin yake faruwa to da wanne da mu ji sunan nan ba basu ba masu faman su kokari su dan tare mu ba a basu ba kuma mu nan da muke bamu nema abin kanmu ba ba mu ba shi sa ga muke fito yanzu muka ce gaskiya da mai magana kuma wannan magana na muke da kunnan kusan kowane sati yanzu sai mun yi shi muna nan muna shawara kowanne dan takara muna duba manifesto ɗin shi mu ga menene zai taimaki arewa domin damuwan mu shine abin da zai taimaki arewa da zai kama arewa ci gaba shi muke yi ai mu arewa youth assembly for good leadership coordinators dinmu ba a 19 northern state bane kadai coordinators dinmu kowane state a arewa kowane state a Najeriya muna da muna da state coordinator daga Sokoto har Anambra har Lagos har Kogi duk inda ka zagaya Najeriya akwai dan arewa da muka sashi ya zama mana coordinator dinmu dan ya dinga kwato mana inci na 'yan arewa a nan duk inda suke. A gaishe ku matasa. Masu sauraro, a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ki cewa mu zama lafiya. wasu salamu alaikum. To sara kai sai ba ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.